الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منا بيان أكن تحقيق تحقق الصبر في الآمر أو الناهي أنا بقاتل mai da'awa ya zama yana da juriya a daɗe ana yi kada wani abu ya zo ya girgiza shi yi watsi a ce ina da'awa shi Allah mata juriya Hmm? to yana kama na ayoyin da suke bayani akan juriya da mahimmancinta a rayuwa ga baki na yan uwa ba sai a babun al'amru bin ma'arufi wan nahyi 'anil munkar ba wa a wannan majalisi na 24 kenan ko ya ce waƙala kuma Allah ta'ala ya ce fasbir na yi wani kuskure da nake bayani akan tarifin da malam ibnu taymiya ya ma asabrul jamil da asafrul jamil da da alhajrul na dauki na ba wani abin da yake cewa shine abin nan alhajrul jamil shine hajrun bila adha shine nashi hajrun bila adha shine alhajrul jamil ka kaurace ma mutum ba tare da ka cutar da shi ba as-saful jamil kuma shi ne mai bila bila'ita, safun bila'ita shi ne ka yafe ma mutum baka ba tare da ka zarge shi ba ko ka masa fada ya maka laifi sai a ba komai wannan shine fasfahi safhal jamil da Allah ya ce a cikin suratul suratul hijr fasfahi safhal jamil to a safhul jamil as-safhun bila to sai na ƙarshe shi ne mai. as-sabrul jamil shi daidai na faɗe shi shi kuma shine sabrun bila shakwa shine mutum ya jure ba tare da ya aiki ƙara ya kai ma wani Allah ya kai ƙara Allah wajen wanda ba Allah ba mun gane to shine Allah ce fasbir ka jure kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kaman yadda ma'abota ƙarfin niyya daga cikin manzanni suka jure su ne waɗannan manzannin guda biyar annabi adam alaihi salam baya cikinsu baya cikin ulul azmi ahidna ila min qabl fa nasiya allati wa lam najid lahu azma له shi an fitar da shi sannan annabi yunus alaihi salam baya cikin baya cikin ulul azmi min ar-rusul saboda Allah ya ce wa manzo Allah sama kai ya zama kamar shi wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka كصاحب الحوت إذ ناداه هو مكذوب فكذا من صاحب الحوت ظنون فكذا مكمن النبي يونس عليه السلام قجوري شي بيجوري با بيجوري با سيتفي إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين قال شي فالتقمه الحوت وهو مريض وشيني فاصبر كما صبر أول العزم سوني والأنم بيارده ده يوم معلومة سنت في أكن شوا سوني بيار أم بهم شيء أتشن سوة أتشن سوة الشورى إيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كم فمن سيأتشن سورة الأحزاب شيما aka ambace su to sai malamai suka ce waɗannan biyar ɗin to su ne ulul azmi min ar-rusul manzon sama na cikin su saboda tabbas wujida lahu azm fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul haka Allah ya ce ma manzon Allah sama ya bashi umarni sannan a cikin ayan nan kullum tana karantar da mu at-ta'assi bis-sabiqin koyi da magabata duka waɗannan magabatansa sai Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min rusul at-ta'assi bis-sabiqin as-salihin koyi da magabata waɗanda suke nagardaru kai koyi da su to wannan aya ta karantar da mu wannan sannan duk ƙwarewar ka kai da ka zo daga baya to iqtadi biman salafak kai koyi da waɗanda suka gabace ka inna fi liqtida'i bis salafi fawaida a cikin koyi da su akwai fa'idoji ko da ka zo kayi abin da yafi nasu to za ka ƙari da su shi yasa suka ce wa man wa'a akhbara man qablahu adafa a'maran ila umrihi in ka ɗauko rayuwar waninka wanda ya gabace ka ka haɗa da taka ka kalle ta ka kalla ka fi fitar da abin da za ka ɗiba a ciki to a za su ila umrihi sai yi rayuwa biyu ga taka kuma ka ɗauko ta magabatanka iza daga cin abin da ke da daɗi karanta tarihin magabatanka ko da ƙarnin ku ɗaya yanzu ka ɗauki tarihin su saddauna su tafawa ɓalewa kana karantawa a babin da'awa ka ɗauki tarihin su mala abakar gumi rahmatullahi alai kana karantawa in kai gaba can ka ɗauko su a shek muhammad bello a sulfan muhammadu bello su a sheik abdullahi bin su a sheik usman bin fodiyo kana karanta tarihinsu to duk mutumin da ke da'awa a najeriya ya samu da'awa ya karanta tarihin waɗannan to a za su amaran ila umri وقال سنن الله يتي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهوت كاملكو الله يتي ما ka yi juriya game da hukuncin da ubangijin ka yayi hukuncin nan kala biyu alhukumul kyauni da alhukumul shar'i hukunci na abin da Allah ya hukunta yadda duniya za ta gudana ka zo kai ta wa'azi a ƙiji kai ta faɗan gaskiya a ƙibi ka nuna alƙadari ne alhukumul kyauni alƙadari ne sannan alhukumul shar'i ka jure a kansa hukunce-hukuncen da Allah ya yanke a cikin shari'a ka kabi a cikin shari'arsa ka bi su wala kun ka da huti kar ka zama kaman ma'abuci kifi ma'abuci kifi shi ne wa shine Yunus alaihi salam an ce masa sahibul hut saboda ne faltaqamahu al-hut wa huwa mulim واصبر وما صبرك إلا بالله ما ما ابن القيم يجي وانا باء باء الاستعانة ka jure. wa ma sabruka amma fa baka isa ka jure ba illa billah sai da taimakon Allah shine tafsirin aya wa ma sabruka illa billah ay illa bi i'anatin min Allah sai idan Allah ya taimake ka shi yasa da hikima yake cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwal ma yajni alayhi ijtihadu in Allah bai taimake ka ba to kokarin ka sai dama bala'i mutane nawa kokarin sai ya ja musu bala'i in aka baka littafi ka rubuta kokarin su suna da kokari amma kokarin sai Allah bai sa musu hannu a ciki ba sai suka halaka kuma suka halaka amma mujtahidai ne sosai وقال سنن الله يتي واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين كجوري الله مدوكين سلكي قائدة سيدة baya tuzar taladan waɗanda suka kyautata ashe as-sabiruna humul muhsinun min al-muhsinin masu juriya suna cin masu ihsani wasbir ka jure fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tuzar taladan waɗanda suka kyautata juriya kyautatawa ne as ya ihsanu so daga wannan juriyar yan uwa dole ne na sha ba mu labarin an ta an tara tun shaddad أحد الشعراء البارزين الجاهليين to an وعن ترى nan dai da kake jin ana ba da labarin sa shine wani abokin sa wata rana wani mutumin shi ko abokin shi yazo ce masa a wai an tara kai fa sirta shuja'a yace wai ya ka zama jahili baitotan an jara duk sun ka ɗauki diwanin daga baki ɗaya diwanin ne da baki ɗaya a biyat ne shaja'iyya baitota da ke nuna kumaji da nuna ƙarfi يدعون أن تروا الرباه كأنها أشطان بئر في لبان الأدهب هل لا تألت الخيل يا maliki. In kunti كنت جاهلة بما لم يخبرك من شهد الوقائع عنني أغشى الوضى وأعف عند المغنم وأغى المغانم قد لو أشاء حويتها ويسدني عن الحلحيا وتكرمي ko kaga duk yana yaban kansa yana cewa la tasqini ma alhayati bi hullatin bal fasqini bil hanzali inna al hayata bi hullatin ka jahannami wa jahannamun bil izz akram manzili kaga duk waƙoƙi ne na shaja'a da nuna jarumtaka to shi ne wannan abokin sa yake ce masa kai musulta shuja'a wai ya zama jarumi sai ce asbiru haitu la yastati'u an-nasu an yasbiru yace juriya nake da ita kawai wallahi a'lamu kama ya ya'lamuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta ta'lamuna yace asbiru juriya nake kawai yace zo ka gani yace ma yayi ni ya kwasa ma ya dage ya dage iyakar karfin shi kamar Allah ya aiko shi ya shata mashi mayan an tara ko girgiza kai bai bai ce kara ya kara sai da yamma an tara mayan uku an tara bai girgiza ba ya ce to kaji ya turki ja ya ce a ta'allam ina jin da dadin mayan amma ba zan in ne haka to na zama ba shuja ba sai ce to kai tsaya in koya maka yadda ake ya ta yana mara jini talla da ya ce to ka gani asbiru haitu laye tafi an-nasu an yasbiru ya za shuja a wanda wannan ita ce ka'ida eh, duk wanda ka ya kai inda ya kai to shi ma yana son jikin shi yana son jikin shi yana son jikinsa wata a cikin almajiran mala albani rahmatullahi alaihi shek muhammad nasir din albani a shek mashhur yana ba da wani labari yake cewa farkon haɗuwarsa da mala albani ya zo lokacin da mala albani ya zo urdu joda ya taso daga syria dimashku ya ce da ya taso sai ya sauka a gidan wani ɗalibin ilimi a lokacin a urdun babu wata maktaba ba wani laibarin da yake nashi cika da littafai masu kyau ya ce sai ma da albani ya zo ya zauna a gida ya kuma laibarin ya zauna ma yake kwana a kanta ma ya ce ma kawai ya ce a bashi idan ya karatu ya karatu ya karatu sai kawai sai ya bacci sai ya tashi rannan yana binciken wani hadisi ƙwara ɗaya a cikin wannan labarin bai ba sai da safe sai ce ai ya ga hadisi ya ce na gan shi ta ce wallahi ma nimtu hatta wa ƙaftu alayhi ya ce ban yi bacci ba sai da na ga hadisi ce sai da na ga hadisi ɗaya sa shi da yi bacci ba eh, hadisi ɗaya eh, hadisi ɗaya sa shi da yi bacci ba to shi ne a shir mashur sai yi ta'aliki sai ce fanana mata ainihin juhala ya ce kada Allah ya sa idanuwan jahilai su yi bacci mana albani ya zauna saboda hadisi ɗaya ya ki bacci sai da ya gano shi to kaga shi ne ya sabi mu haiku la ya sabi un nasu an ya sabi to in ka zo kana magana hadisi sai wani ya sa baki in mana albani na magana hadisi sai wani ya sa baki kada bai adalci ba Allah shi kyauta Allah ya sa mu zama sabiruna fala budda min hadhihi salatati ma da yace dole waɗannan ukun ana buƙatar su a da'awa sufofi uku al-ilmi war-rifqi was-sabr kagan sirrin da'awa ke al-ilmi ilimi dole ka zama kana da ilimi ilimi sosai ba sama sama ba ba ko mutum ya fara ya bari ba warrizki sannan kuma ka zama mai sassauci ga mutane ɗabi'unka su zama masu taushi wasabri sannan ka zama kana da juriya an ka samu wanda su ka samu sinadaran da'awa za ka yi al'amuru bil wannan hanyar munkar ka yi umarni da abu mai kyau ka hanyar game da abin da ba shi da kyau kuma mutane su bi ka da izinin Allah ne sai ce al'ilmu qabla al'amri wan nahyi ga yadda za ka tsara su kafin ka fara umarni da abu mai kyau ko ka hana abin da ya zama ba shi da kyau to ka zama kana da ilimin abu ka zama kana da ilimin abu kakkai umarni da abu alhali an hana kakka hana abu alhali an ce a yi ka gasa abu matsala to amma ilimin nan shine zai sa ka ka zama kai umarni da abin da aka ce a yi ka hana kuma abin da aka ce ka a yi kunga ya ce ne al'ilmu qabla al'amri wannan kafin warrif ma'ahu sannan za ka sa sassauci kuma lokacin da kake za ka umarci mutum da abu to kamai da shi kamar magani ne mai ɗaci sai ka sa mai capsule sai ka ce gashi ya sa a bakinsa kawai ya sa ruwa ka rufe mishi ɗacin sai ya je ciki sannan amma idan ka ce gashi ya sha haka to shi ce ba zai sha ba ko dai ya daka ma tsawa ya ce ba ka da hankali ne za ka ban abu mai ɗaci ba zan sha ba ga an samu matsala ka umarce shi da abu ba da tattattauci fushi kuma ya mayar shi ne abin da limamu shafi ya faɗa mana ɗaya daga cin alifku shi ne ware mutum ka masa nasiha yana da tasiri duk mutumin da ka masa nasiha ba wanda ya sani sai kai sai Allah da wuya wannan nasiha ta fi bata masa tasiri ba amma idan ka zo ka masa nasiha a gaban mutane to ta ayyiri kai in ya tashi mai da martani kai ka kai ta da Hmm? to kun ji arifku ma'ahu wattabu ba'adahu sannan shi kuma za a yi juriyan ne bayan wannan ka zama juriya bayan kai umarni da abu to ka juriya akan haka domin akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai a'ida akwai abin da zai biyo baya وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأعمال ضد cewa kuma duka ukun ana buƙatar ka zama ka hada su sun zama tare da kai a wannan yanayin ka hada al-ilm da as ka zama tare da su a cikin waɗannan zama baka da su وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف wannan haka ya zo daga ɗaya daga cikin magabata warawahu marfu'an har ma suka ce wai manzo Allah sama ya ce amma dai bai ce ba ina jin wannan wannan maganar al-imam eh, al eh, ibn al-jawzi a cikin littafin sa kitabul qussas wal ya kawo wannan magana kitabul qussas wal littafi ne da aka rubuta shi akan wa'azi littafi ne da ya rubuta shi akan wa'azi da yadda ake da siffofin mai wa'azi sannan kuma ya kawata littafin da tarihin masu wa'azi cikin magabata sannan ya kawo misalan wa'azozansu to magan ne ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد الإمام أبو, أبو, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanabila al'imamu abu ya'ala ba abu ya'ala mai musnad ba eh, ba abu ya'ala musili ba wannan abu ya'ala bagdadi cikin almajiran almajiran al'imamu ibn ahmad ibn hanbal abu ya'ala alƙazi abu ya'ala a cikin littafin al-mu'tamad akwai abu ya'ala ma baba akwai kuma ɗan dukkaninsu malamai ne la ya amuru bin ma'arufi ku ji wannan ka'ida babu wanda ya halatta ya umarni da abu mai kyau wa yanha anil munkari ko ya hana abun da ba shi da kyau illa man kana faqihan fi ma ya amuru bihi rafiqan fi ma ya faqihan fi ma yanha anhu kun ji ziba ta farko kada wani ya take umarni da abu mai kyau ko ya hana abun da ba shi da kyau sai wa sai wanda ya zama faqihan fi ma ya amuru bihi faqihan fi ma yanha an ya can masanin fiqhu ne shi a cikin abin da yake umarta da kuma abin da yake hanawa kana ta ne kakka umarci mutane abin da ba ka da hujja a kansa kakka hana ta abin da ba ka da hujja a kan shi akwai ababe da yawa da za a maka tambaya abin da baka gane ba kakka ba da amsa kansa to kun gane farko kenan kun ga nan faqihan fi ma ya'lamu bihi faqihan fi ma ya'lamu yana koma zuwa ga al-ilm ilimi na biyu rafiqan fi ma ya'muru bihi ya zama mai sassauci da sauƙi a cikin abin da yake umarni da shi rafiqan fi ma yanha anhu sannan mai sassauci da sauƙin hali a cikin abin da yake hanawa kage ya koma zuwa ga me azifku sifa ta biyu ko haliman fi ma ya'muru bihi sanne ya zama mai hakuri, kaga nan bai ce saburan ba sai ce haliman domin daga cin ababen da asabu ke gadarwa kamar yadda muka fadi akwai alhil alhil hakuri a ɓata maka rai ka shanye a bata maka rai ka shanye hmm? haliman fi ma yin ha'an sannan ya zaune ya haƙuri a cikin abin da yake hanawa in ba ka bai mun kawai zai ce a gwada ka ba a gaya kake eh. yanzu tambayoyin da wasu za ka ga suke yi ai tambayoyin na ta'annuti kana karantarwa za su su shirya wata tambaya sai ka yi haƙuri da wani ka jure ka yi haƙuri in ka yi haka da haka za a ci nasara to waɗannan manya-manyan sufofin guda uku an samo su daga cikin magabata suna faɗin waɗannan sufofin guda uku dole mai al'amuru bin Ma'arufi, mai umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ya zama ya siffanta da su Allah ya bamu Allah ya sa mu siffanta da waɗannan sufofi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu zama cikin waɗanda suke al'amari bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akan hanyar da Allah madaukakin sarki yake so hanyar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam yake so wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh